an ce kai kana murna amma gobe in ta zo aka ce wani sai ka ce kai baka yadda ba kuma wannan na abokin rige baka ne an sani amma sannan wancan lokacin an ta mai ya zabe ka kuma ba ma adalci ba shi ba ba zai ji daɗi ba kai ma kuma ba za ka ji daɗi da haka mutane a kwankwasiya sun san mu da adalci wannan bata sa ba za a yi kuskure ba amma an yi kuskure magoyin ba na kirki sai haƙuri wani sai tafi rediyo wani ta tafi talabijin wani ta buɗe baki na ta maganganu maganganun da ba za su taimake shi ba maganganun da babu babu abin da za a gani a jikin rigata an kaza gida biyu kan kusa a kano siyasar kano a kano kuma me zai faru sai dai ka zubar da mutuncinka a gurin wa'anda suke masoya kuma su ne majority da haka tun kafin a yi wannan dama na gaya zaɓaɓɓu da rabaɓɓu kowa ya yi a hankali majority din ku duk kun yi a hankali ba wani wanda ya shigo ya ce min wani ihu ko waɗansu abubuwa an yi abin nan alhamdulillah gobe za a yi zaɓe ba yi ƙoƙari duk abin da ya kamata ku yi na taimakawa da resources ku da matasan ku da komai nan tashi daga nan da Allah kowa ya koma constituency ɗin shi ku haɗa ku nemi 'yan takarar ku nemi wanda ya kamata matasa a fitar da su su je su kare akwatu su kare kuna kuna ganin abin da